Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Matashi ɗan kokuwa Aibo Hassan ya yi hatsari a ƙauyensu mai suna Maitaro zuwa garin Dokoro. Matashi ya yi hatsarin ne a bisa moto ya samu kariya a kafar shi ta hagu. Allah ya bashi lafiya. Allah ya kiyaye gaba kuma. da wani sannan ku da yau aibu haka kuma al'amari ya kasance to Allah ya ba shi lafiya Allah ya tsare. Allah mai da alheri Allah mai da alheri Allah ba shi lafiya cikin gaugawa eh, Allah shi ba shi lafiya cikin gaugawa kuma Allah ba mu hankuri dangana da darajar annabi ya haka Allah su haka Allah su Allah dai bi albas wani lafiya ya anda ake kasashe daban-daban na duniya ko ya kasuwancin ko na gida ya gida to zamanin kokari suka biyu mai sai an wani lafiya ya gida lafiya to sanar ko ubangiji Allah shi ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tsara gaba kuma As another uh,